baka mar saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da yau nawa ga wata arabiya 26 26 ga watan bakwai shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu miladiya. Darasin da ya gabata idan ba manta ba man shiga cikin babul kawo haka ne ko hadisi na karshe da muka karanta a wannan babi shine hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wanda manzo Allah ke cewa inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un afat as-sama wa faqqa laha an tayidda haka ne ko yau za mu tashi cikin hadisin Abi Barza wannan kuma shine darasi na na 60 ne ko hamsin da tara wannan darasi na hamsin da tara kenan mala yace wa an abi barzata نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديثي أن كربوش أبو برزة مالتي برائم ثم زاين وتراء ذاك فعل فتاة ننزاين برزة سنة نظلة ابن عبيد الأسلمي Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu la tazulu qadama abdin wato kafafuwan dan adam ba za su guce ba daga wurin hisabi a ranar tashin kiyama a tsayuwar da kowa zai a gaban ubangiji hatta yus'ala an umrihi fima afna har sai an tambaye shi dangane da rayuwarsa yaya ya tafiyar da ita wato gaba ɗayan rayuwarsa tun daga lokacin da ya zama baligi zuwa lokacin mutuwarsa me ya gudanar a cikin wannan rayuwa me ya ce me ya aikata kyakkyawa ko mummuna wa ilmihi fi ma fa'ala fihi sai kuma an tambaye shi dangane da iliminsa mai ya aiwatar a cikin ilimin ilimin kaɗan da shi ko mai yawa ya kai matsayin malami babba ko wajen tsakatsakiya ko karamin almajiri ya kai matsayin wanda zai je makaranta wurin karatu a karanta ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi bayani ya fahimci wani sako aka isar masa to za a tambaye shi kan kowane hadisi da yake kan kowace aya da ya taba jin fassararta kai tsaye shi da malami ko ta hanyar kaset bidiyo ko audio kaset ko ta hanyar wani shiri na gidan talabijin ko gidan rediyo ko kuma abin da ya karanta shi da kansa duk abin da ya ilmantu da shi na sanin wata aya cikin ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an tambaye mutum me ya aiwatar da shi me ya aikata wa amalihi min aina tasaba wa fima anfaqa za a tambaye shi dangane da dukiyarsa ta ina ya samu sannan kuma ta wata hanya ya biye kashi wa an jismihi fi ma ablahu sai kuma an tambaye shi dangane da gangan jikinsa yaya ya tsufar da kansa ma'ana sun yana da karfi na tunani karfi na gangan jiki karfi na kwakwalwa waɗannan nau'ikan karfi duk ya yi amfani da su a duniya ya rage hanyar da ya amfani da su mai kyau ko mara kyau har ya tsufar da kansa har ya kodar da kansa sai kwakwalwarsa ta yi ta kokarin haddace sharri ne ta haddace kowane irin nau'i na sharri da sauran al'amura marasa amfani ko kwakwalwarsa ta dukufa wajen haddace dangin al'amura masu amfani na duniya ko na lahira sannan energy din shi a da ya rinka yin amfani da shi kaiwa da komowa ya yi amfani da shi wajen bin Allah ne ko kuma ya rinka amfani da shi wajen ayyuka na banza da kara kaina wajen wuraren wasanni da shakatawa da ayyukan sako da dukan waɗansu ayyuka na masha'a za a tambaye mutum dangane da wannan to haka wannan hadisi ya zo a wannan riwaya a wata riwayar zamu ga jerin ba haka ba an umur hitima ma afna wa an shabab hitima ma abla wato za a tambaye shi rayuwarsa sannan kuma samartakarsa a madadin jismi sannan wa an ilmihi ma za amila fihi sannan wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa abubuwan da guda hudu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a tambaye mutum game da su wato rayuwar shi gaba daya sannan samartakarsa ko kuruciyarsa ake bance. kaga rayuwa gaba daya tun daga balaga har zuwa lokacin mutuwa ya yi shekaru hamsin ya yi shekaru sittin ko saba'in a duniya sai an tambayi wannan a kuruciyarsa ko samartakarsa wannan tun daga lokacin da ya balaga har ya zuwa shekaru arba'in ana ɗaukar mutum a matsayin matashi ko wanda yake cikin kuruciya da jin karfi tun daga lokacin da yake dan shekara ta biyar har talatin da wani abu har zuwa arba'in duk mutum yana cikin karfinsa ne sai bayan ya wuce arba'in ne sannan ya yi hawa ya fara gangara kenan to sai an tambaye mutum game da wannan shekarun mai aiwatar sannan iliminsa sannan kuma a tambayi mutum dangane da dukiya wato tambaya ta dukiya tambaya ɗaya ce amma bangare biyu gare ta ma'ana ya mutum ya yi samu sannan kuma wata hanya biya kashe idan hanyar da mutum ya biya samu kyakkyawar hanya ce to kuma hanyar da mutum ya biya kashe ba kyakkyawar hanya ce ko mummuna to kaga anan za ka ga waɗansu mutane sukan yi ƙoƙarin hanyar da za su bi su samu kowane kwabo da zai shiga aljihunsu kowane ɗari da zai shiga asusunsu hanya ce halattacciya wanda babu shi ba a cikinta babu haramu sannan kuma sukan yi ƙoƙarin hanyar da za su bi su kashe hanya ce kyakkyawa ciyar da iyalinsu ne ko zumunci ne ko ciyar da mahaifansu ne ko tallafawa addinin musulunci ne taimakon gajiyayyu ne da sauran ayyuka na ayyukan alkhairi to wannan ba kowa ke yin wannan ba sai wanda Allah ya wa gaman ka irin su ne manzo Allah ke cewa nema المال الصالح للعبد الصالح ما دل da kyakkyawar dukiya wadda za ta a hannun bawa na gari kyakkyawar dukiya ita ce hanya ta halal ta fada a hannun bawa na gari wato bawa da yake amfani da to kaga wannan hadisi ya dace a wannan babu ta fuskar cewa kafar dan adam ba za ta gushe ba sai ya ansa wannan ya kamata dan adam ya cika da tsoro na tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama dan ansa wannan tambayoyin ya kamata wannan tsoron ya sa dan adam ya rinka lissafi wajen abin da zai ce da abin da zai aikata a rayuwarsa duniya ya zanto wanda zai taimaka masa ne wajen ansa tambayoyin nan guda hudu daidai wa daida dan kafar dan adam ba za ta gushe ba a gaban Allah sai ya ansa wannan tambayoyi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أن أبو نزل كده وعن أبي هريرة رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها رواه الترمذي wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Huraira Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan aya yawma idhin tuhaddisu akbaraha a wannan rana kasa za ta ba da labarin rukanta al akbar jam'i ne na khabar ita kasa za ta ba da labari game da ita game da kanta da ya karanta wannan aya sun makala sannan sai yace da sahabbai a tadruna ma akbaruha kun san menene labarai da kasa za ta bayar a wannan rana wani labarai ne za ta bayar qala Allah wa rasuluhu a'lam sai sahabbai suka ce Allah da manzon sa ne suka fi sani mu kan mu sani ba qala sai manzo Allah ce fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amal labaran kasa ce ne za ta bayar da shaida bisa ga kowane bawa mace ko namiji bima amila ala zahriha dangane da abin da ya aiwatar akan kasa din na alkhairi ko na sharri idan an ce shahida alaihi bi kaza ana magana ya ba da shaida wadda take ta mummunan aiki da mutum yi kenan sai a amfani da kalmar ala amma shahida lahu bi kaza wato tabbatar masa alkhairi kenan wato yana daga cikin labaran ta shine za bayar da shaida na dukkan wani mugunyar aiki da bawaye akan ta mace ko namiji taqulu za ta ce amilta kaza wa kaza fi yawmi kaza wa kaza kai ne kai kaza da kaza a rana kaza da kaza fa hadhihi akhbaru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan sune labaranta wannan hadisi shi ma rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan malaman hadisi sun ce hadisin da'ifi ne domin a cikin sanadinsa akwai yahya ibn abi sulaiman al wanda ne tun da ya tabbata wannan hadisi da'ifi ne kamar yadda malamai suka faɗa menene fassarar yawma idan tuhaddisu akhbaraha ayar ta yi bayani domin ubangiji da ce zulzilat al-ard zilzalaha wa akhrajat al-ard athqalaha wa qala al insan ma laha yawma يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها wato idan aka girgiza kasa matukar girgizarta wa akhrajat al-ard athqalaha idan kuma kasa ta fitar da kayayyakin nauyi da ke cikin ta sunan athqal mutane da aka binne da dukiyoyi da ke cikinta wanda aka rinka faɗa ko yaƙe-yaƙe ko kashe-kashe saboda dukiyar za a fito da mutanen da suka yi kashe kashe za a fito da dukiyar wa qala al-insanu ma ɗan dan adam zai rinka cewa me ya shafi ƙasa a yau take binciko take amayar da duk abin da ke cikinta me ya same ta Allah ce yawma izin tuhaddithu akhbaraha a wannan lokacin za ta ba da labarin abin da ya sa ta binciko ko ta amaya da ke cikinta bi an na rabaka au halaha cewa ubangijinka ne ya yi mata umarnin ta yi haka tunda a gidan duniya ba saba abin ne mutum kasa ta amayo shi ba ba saba dukiyoyi da ke binne cikin kasa da ma'adanai kasa kawai ta yi amansa da kanta ba har sai dan adam ya haka ya sa na'urori kafin ta fito da komai to amma a ranar tashin kiyama abin mamaki za a ga ta fito da wannan kaga abin da sai wanda ya saba wa al'adar yadda aka saba bane da haka sai mamaki ya kama dan adam me yasa kasa ta yi haka sai kasa ta bada labari ubangiji na ne yawan murnin in yi haka dan haka ne haka shine to hadisu akbar ha bi anna rabbaka aw qala وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف انام وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الترمذي وقال حديث حسن القرن هو السور الذي قال الله تعالى ونفخ في السور كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi an karbo shi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kaifa an amu ta yaya zan ji zakin ni'ima wa sa'ibul qarni qad iltaqama al-qarna ma'abucin kaho ya riga ya sa kaho din a bakinsa shine iltaqama ya sa kaho din a bakinsa ko da yake akan yi amfanin iltakama da ma'anar ya haɗiye to amma nan ba za mu fahimci ya haɗe ba don ba haɗe waye ba ga wanda yana bakinsa ya kafa wato bakinsa a jikin mahular kafofin inda za a busa yi kara don na ce ilta kama yana ɗauka ma'anar haɗewa saboda shine zahirin alkur'ani da ake labarin annabi yunus alaihi cikin ayoyin surat safat faltaqamahu alhutu wa wato sai kifi ya haɗiye shi kaga kifin a haɗiye shi gaba ɗaya ba wai ya sa a baki ba tare da ya haɗe ba amma nan iltaqama anan ana nufin sawa a baki ta yaya zan ji zaƙin ni'ima daga cikin abin da mutane ke jin daɗi da shi na ci ko na sha ko na sutura ko na muhalli wa sahibul qarni qad iltaqama al qarna ma'abucin kaho kan ya riga ya sanya kaho a bakinsa sama al izna yana sauraron izini mata yu'maru bin nafhi yaushe ne za a yi masa umarnin ya yi busa bayan fuku kawai ya busa din wato a yanzu maganar da muke yi mala'ika Israfil ya saka hawa bakinsa, shi ne za mu fahimta a cikin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jira yake a ce hura kawai sai ya hura duk wanda yake da rai ya mutu sannan ya sake busawa ta biyu kuma sannan duk matattu su tashi gaba daya wa nufiqa fi suri fa sai kaman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun Musa ta farko kowa zai mutu Musa ta biyu kuma kowa zai tashi wato a yanzu na ya riga saka kaho din a bakin su kawai jira yake a masa umarni to in har mutum zai rika tuno haka ko shakka babu wannan zai rage wa mutum jin daɗi na abin jin daɗi abinci ne ko abin sha ne ko mace ce ko mahalli ne ko ma menene wanda wannan manzon Allah ke halartowa a bakinsa, sa da haka yi faɗi wannan magana ta yaya zan ji daɗin ni'ima a nan ba za a ce mutum ba zai ji daɗin nema ba a mataki na imani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya kawo wannan matsayin ga abu na ni'imtuwa din ne amma ya ji baya jin gardin ni'imar tattare da shi saboda tuno mutuwa saboda tuno za a yi busa ranar da kowa zai mutu saboda tuno tsayawa a gaban Allah yau mai komun nasin rabbil alamin amma abin nufi kowa gurgudan matakin imaninsa wani zai zanto cewa zai iya jin daɗin abin jin daɗi din sawan abinci ne ko abin sha ko sutura ko muhalli sai dai wannan din bai mantar da shi lahirarsa ba lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan magana fa ka anna zalika taqula ala ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri yace kamar abin yayi nauyi bisa ga sahabban manzon Allah fa qala lahum da manzan Allah ya farga cewa ba sun damu sai yace da su qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ku dai ku rinka faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'ana idan tsoro da firgici ya kama ku dangane da me za ku tura a lahira to ku rinka yawan maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'anar wannan shine ubangiji ta'ala ya wadace mu ko ma dalla da abin dogara in dai shine Allah wannan baya nufin karanta wannan addu'a ba tare da aiki ba dan mutum baya yin dogaro ga Allah hakikanin dogaro ga Allah sai in ya zanto yana yin aiki daga fansa abinda duk yake wajibi ne zuciya ta kudurce na alkhairi ka kudurce aqida zuci kenan abinda duk yake wajibi ne baki ya furta kuma ka furta abinda duk ya zama tilas gabbai su aikata sun ka aikata to tare da haka baka dogaro akan aikin ka zai kai ka aljanna ko ya tsamar da kai daga wata kuma sai ka dogara ga wato kwalalan ubangiji da yalwar rahamarsa subhanahu wa ta'ala ina ba za mu fahimta wato kada nan dole ka hada guda biyu gaban ka suna aiki sannan zuciyar ka kuma kara kai ga ubangiji dan kar wani ya fahimci oh to a ce ba sai mutum yayi aiki ba kawai sai mutum ya koma ya zauna kullun yayi hasbunallahu wa ni'mal wakil ko ba, dubu daya ko cikin karbi goma ko haka dai ka san yadda mutanen mu suke da aka samu addu'a to sai a dauka cewa to addu'a ta wadatar ko ba ta yi aiki ba to mu ko muna sabawa addu'a ne ta hanyar yadda muke yin ita kadai ba mu aiki shi yasa sai bukatun mu ba sa biya ita ko addu'a tana bukatan ka yi aiki lilis sannan ka yi ta kana yin aiki kana addu'a to sannan bukatar ka za ta biya amma ka yi addu'a ka je ka kwanta kana jiran wata mu'jiza ta sauka daga sama to wannan ne a ce muka cewa addu'ar mu muna ta yi ba ta ci ko da annabi da zai addu'a bai addu'a ba sai da ya fita filin badar ga sulki a tattare da shi ga kan sakalinsa a hannu sannan ya daga hannu ya roƙi ubangiji ce to ya ubangiji mun fito alƙawalin da kai mana Allahumma anjiz lima wa atani ya Allah ta kamo alƙawalina hannunsa na sama yana roƙon ubangiji har sai da mayafin da ke sai da shi ya faɗi sai na abubakar zuwa masa ya ce ka baka mulakar su ka rabbak magiyar da kake wa ubangiji ta isa Allah zai ansa maka sai kuma Allah saukar da aya istastagisun rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin tunan lokacin da kuke neman tanyo da agaji daga wajen ubangiji sai Allah ya ansa muku cewa zan kawo muku dauki da agaji zan taimake ku da adadi dubu na mala'iku suna bin juna kaga wannan bayan an fita filin badar kenan an bar maka da kilomita an bar madina da kilomita saba'in can badar a kan hanyar makka an je an shiga cikin kayan fada sannan wanda aka yi addu'a kuma agaji to amma mu yanzu sai dai mu addu'a a cikin masallaci kuma idan ta kowa koma gida yana jiran mu'jizar su wanda yake office ba zai aiki da office ɗinsa wajen tallafa addini wanda yake da dukiya ba zai aiki da dukiya ba wajen tallafa addini wanda yake da kuɗi wanda yake da shawara wanda yake da kyakkyawar ra'ayi wanda yake da gogewa a cikin rayuwa ba wanda zai tsaya ya amfani da awa ɗaya ko awa biyu don tallafa wa musulunci duk wanda kaga ya bata awa biyar ko shida ko bakwai mitin ne na siyasa baya gajiya zai iya aljam'u bayna salatin bila khawfin wala matar ba ruwa ba tafiya ya hada salloli guda biyu saboda mitin din siyasa duk wanda kaga ya fita daji ya ci gabza ya kwana a kasa ga kura to dama ya je mitin ne na siyasa ko gobe za a yi zaɓe amma dan addini yana ganin addini bai kai matsayin yadda har zaka dauki abin da zafi haka ba ana me zaka dauka zafi yar addu'a da zaka yi a masallaci da inna fulfuli shikenan ka rike tarbi mai kwaya tun kana jin ana ganin ka shikenan jama'a sun maka rajista cikin su ka zama sahibin bawa wali shikenan yana ganin mutum ba sai ya aiki amma da wuya a cikin mu ga wanda zai iya bada awa biyu ana mitin da shi na cigaban addinin musulunci a unguwarsu ko a garinsu ko a masallacinsu in kana son ka ga mutane sun ba da lokaci sun yi zuciya to ana nema ne da kai mun yi tarayya ga wani ɗan takara da muke son za mu haɗa wannan ko wani ne za mu kashe dan ɗan takarar mu yi kuma a zo a yi ta miki tun da karfe shida na safe karfe shida na yamma ko a fara da shida na yamma har zuwa shida na safe ba wanda zai gajiya ba wanda zai kosa amma sai za a yi mitin din nan masallacin ka gani ka ce dukkan makwacin masallaci da za a tattauna kawai kan wata matsala ta masallaci ramadan na fuskantowa wani ayyukan alkhairi za mu yi a cikin wannan masallaci da mai da mai ya kamata mu yi wani aika alkhairi zamu yi kowa zai bada uzuri kila in cikin mutum goma sha biyar da kake sa ran zuwa in ka sa a mutum biyu ko uku wannan ba ina buga misali bane da ungogoro ka dai na ambace ta ne a matsayin misali masallacin kowace unguwa kaje haka zaka tarasa a kowane gari ko in ce Allah kalli cikin masallatai ɗari ko za ka samu casa'in da biyar haka ne duk wanda kaga ya daina wani abu harkar kasuwancin su ce harkar siyasar su ce harkar bokon su ce harkar duk wani abu na na duniya amma addini mutum yakan dauka a karshen baya bayan ya gama komai a rayuwa ba abin da zai yi to shi sai kama addini ya yi shekara talatin arba'in yana aiki ko na gwamnati ko na kamfani ko na fatauci ko na kasuwanci ruwan sama ya dake ya ja wahala a gida da waje bayan ya gama duk wannan energy sa ya tafi kan harkar duniyarsa to ya riga ga yanzu ya gajiya in ma aikin ne an riga masa taya dan ma nashi kai shi ne ba zai iya yi ba yara sun tore shi don ba karfin shi ya koma gefe guda sai dai su rinka ɗauka musu shekara da jamfa ta zuwa juma'a sun ka shi a gefe guda to a wannan lokacin ne sai mutum ya nemo sarbi mai kyau na adwa ya rika shafa masa turare yana zuwa masallaci kafin limin ya zo ma ya je masallaci duk energy din ka kai waɗansu ayyuka na duniya da shi banda addini wannan ne karshen cutar kai da ɗan adam yake wa kansa har ma in kaga mutumin da yake amfani da lokacin sojan addini sai daga barci baya da wayo ne to wannan dan shedan ne yake mana karshe yaudara da ke dan kewa dan adam kenan muna cutar kawunan mu ne muna duniya za mu zo mu gina kiyamar mu rai bai da tabbas in kai ne yau ba kai ne gobe ba in kai ne yau ba ka da tabbas za kai gobe da tabbas Fulanin din kasuwancin ka zaka iya tsari na shekara guda zaka yi programming din kanka shekara guda kan wata harka ta kasuwanci wani shekara biyu a yanzu ake magana a shekara dubu biyu da hudu dukkan yan siyasa sun fara tunanin ya za a shekara dubu biyu da bakwai tun an yi nisa motoci da mashina da atamfofi da key holders da za a yi da me za a yi da yaya za a yi da haram da halal da komai da magudin da gaskiyar da komai duk komai an riga an yi nisa wajen tsari amma dan adam ba shi tabbacin zai kai gobe amma yayi duk wannan tsarin to kaga bai da tabbacin zuwa dubu biyu da bakwai amma yayi mata kowane irin kasafi amma ya san dole ne sai ya je lahira amma bai mata kowane irin zari ba maganar lahira ya san tabbas inna sa'ata atatu la rayba fiha ya san wannan amma dubu biyu da bakwai ba tilas bace ba kila ai da kai kila ba za a yi da kai ba kila Allah ta cike maka kafin lokaci wa ma zalika ala Allah biyazi ba wanda zai cewa Allah dambe. kila ka cewa alamomin da ya faɗa ba su zo ba to idan ce ya fasa sai wani ce dambe? duk juma'ar duniya halittu gaba ɗaya hankalinsa a tashe yake sai in sun ga rana ta faɗi ba ta ci kiyama ba in banda mutum da aljan haka manzo Allah faɗa cikin hadisi saboda za a tashi kiyama ne ranar juma'a to duk lokacin da mako ya kewayo dukkan halittu da raguna da tumaki da awaki da kaji a cikin abincin hankalinsu a tashe yake yau ne wasu juma'a mai zuwa amma wanda dan adam wannan hadisi rawahu tirmidhi wato manzo Allah ya kulu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel malai sai rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imamu tirmidhi rawaito shi ce hadisi ne hasan hadisin yana da za'ifanci amma yana da hadisai daban-daban da suka karfafa shi dan haka dai ya kai ya kai tudun mun tsira malai ce alqarnu wannan alqarnu din magana nawawi ce huwa surul ladhi qala Allah ta'ala wa nufiqa fi sur kama fassarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato alqarnu da aka ambata cikin wannan hadisi shine dai as-sur wanda Allah ya ambace shi cikin fadin Allah ta'ala wa nufiqa fi suri kaza رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا Allah ya fassara shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه رواه الترمذي وقال حديث حسن an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man khafa adlaj dukkan wanda ya ji tsoro adlaja to zai tafiyar dare wa man adlaja balagal manzil wanda ko duk ke yin tafiyar dare to zai kai gida akan kai kila ba ku fahimci abin da hadisin ke nufi ba lafazin adlaja daga addulja ne addulja kuma a cikin harshen larabci wato ko al-idlaj a cikin harshen larabci shine as-sayru akhiral layl yin tafiya a ƙarshen dare idan na tambaye ku da ce karshen dare daga yaushe ne karshen dare yake farawa daga karfe nawa muqaddara idan rana tana faduwa a wannan kwanakin da muke ciki bakwai saura nawa saura ashirin ko ashirin da biyar kaddara saura ashirin rana take faduwa to kaga daga lokacin da rana ta fada din nan dare ya riga ya shigo yanzu karfe bakwai da karfe takwas duk menene farkon dare ne farkon dare ne har zuwa goma duk farkon dare ne daga lokacin da aka yi sha biyu karfe ɗaya karfe biyu an je ina tsakiyar dare to daga yau shi karshen dare zai fara ma'ana mu ce karfe uku ko uku da rabi an fara zuwa karshen dare ma'ana an riga an wuce abin da ya fi rabin dare kaiwa karshen dare shine kaiwa zuwa mai abin da ya wuce rabin dare larabawa a da musamman waɗanda suke raye cikin abin da ake kira aljazirar arabiya tsibirin larabawa yankin da ya mamaye inda kasar saudiya suke a yau da sauransu yanki ne na sahara kuma a wancan lokaci kayan sufuri da ake tafiya da shi shine raguma da mutum zai tafiya kilomita ɗari biyu kila cikin sahara sabanta cikin kilomita ɗari uku ɗin nan kila zai samu wajen kilomita hamsin bai gari da ɗaya ba kilomita hamsin tafiyar da rakumi ko kaga ai ba magana ce ta abin da ba magana ce ta kwana to sai suke a, to kaga in ana tafiya cikin sahara da rana kuma lokacin zafi kaga tafiyar ba ta yi ba to sai suke yin tafiya a lokuta guda uku lokaci na farko bayan la'asar har ya zuwa rana ta fadi kaga saboda me a lokacin zafin rana ya rabu lokaci na biyu shine karshen dare sai su tashi kamar karfe uku kuma a fara tafiya har ya zuwa lokacin da alfitar zai keto kamar ka ce lokacin sallah asuba yayi daga nan sai a yada zango a huta idan gari ya waye haka kafin rana ta fito kuma sai a sake yin tafiya a yi tafiya mai tazaran gaske har zuwa lokacin da aka kira hanzi. kamar karfe goma to kaga da sha ɗaya tashi kuma rana ta fara mai zafi to sai a samu rubuta ba za a sake tashi ba in an je masauki sai karfe sai karfe hudu na yamma ko karfe biyar na yamma lokacin zafin rana ya kau to dabara suke suke tafiya a waɗannan lokuta to duk matafiyin ko dukkan madugun fatake da ya fi kowa iya tsara wannan lokutan to ya fi kowa kaiwa gaci da wuri amma wanda za su zo ba ruwan lokacin la'asar idan sun kwanta za su yi tafiya da rana idan suka tafi idan ka yi tafiya ta awa biyu da rana ka wahala ka jigata idan mutum ya kwanta bayan rana ta fata karshen tafi zai sake tafi ba zai gari ya waye saboda gajiya da wahala sannan dabbobin ko ba za su iya tafiya mai daɗi mai tazara ba amma a waɗannan lokutan dabbobin sun fi jin daɗi kamar mota ce tan fi motar kamar a wannan lokacin baya zama ya yi sama zafin ba, darajar zafi ba ta yin sama da yawa to shi sa su suke ribata wannan lokutan to a wani hadisin da ba wannan ba abinda manzo Allah sun sanar yake cewa saddidu wa qaribu wa abshiru ma'ana saddidu wa qaribu wa abshiru yace wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-dultati wasta'inu bil ghadwa wato in ku matafiya ne ku nemi agaji ta hanyar yin tafiya bil gadwa da jijjibi da safe kenan da zaran gari yayi shaka kafin rana ta doka daga ka dauka kai gaba an gane ko war rauha da lokacin yammaci rana ta fara sanyi kenan ta riga ta fara ba wa shay'in min dulja da wani yanki na karshen dare ina fata fahimta matafiya haka suke amfani da shi sai manzon Allah ya nuna tafiyar da muke yanzu a cikin rayuwa akan hanya muke ta zuwa lahira to sai mu koyi da matafiya wajen ribatar waɗannan lokuta guda uku wajen yin ibadoji na lafila al-gadwa idan ka tashi da sassafe ar-rawha da al-asr zuwa faduwar rana shay'in min ad-dulja surat al-akhir min al-layl yadda matafiya zai ci ta mai yawa a waɗannan lokuta to haka mai ibada zai yi ibada mai yawa a wannan lokacin sama idan zai yi a tsakiyar rana ko qur'ani kike son ka haddace ko wadansu ayoyi ko wadansu addu'o'i na manzo sallallahu alaihi wasallam da kai amfani da karfe 12 na rana ko karfe 2 zuwa 3 da kai amfani da karfe 5 na asuba zuwa 7 wanne yafi biyar na asuba ya ta albarka awa biyun nan ta lokacin asuba sai ta fi awa uku awa hudu albarka da rana tsaka saboda da rana saka akwai hayaniya ga zafin rana ga kaza idan lokacin zafi din ga hayanan mutane da kaiwa da koma amma wancan lokacin ba zafin rana in lokacin zafin ne sannan kuma gari shiru ba ka da wanda zai mazo maka surutu ya kawo maka zance an ce sun ce to sai ka samu nutsuwa kai ayyuka na ibada masu yawa a wannan lokacin ko karatun alkur'ani ko zikiri da sauransu shi yasa manzo Allah ya fata farallan mutumin da idan an yi sallan asuba zai zauna a masallaci ba zai fita ba har sai ya sallan nafila da ka'abi bayan rana ta hudu ba karamin falala ba ce buga mutum idan yayi wannan a masallaci ya zauna a wajen ba zai fita ba har sai rana ta hudo yayi sallar nafila raka biyu sannan ya tafi gida Gani ma ce ba zanzanowa ba makullan aljanna kenan to ina fata an fahimci wannan tunda mun fahimci wancan dogon bayanin wanda suna cikin wadansu hadisai cikin bukhari sai mu dawo nan sai manzo Allah ce man khafa adalat dukkan matafiyin da ya ji tsoro adalaja to zai rinka yin tafiya a karshen dare ka san a tafiya ta da ka gudu a ka, abokan nan adawa suna binka su ma akan rakuma ka tashi da safe su goma su taso ba sai da yamma tafiyar ka ta kwana hudu ce ko biyar to ka san cewa matukar ba ka yi hanzari ba hutun ka yi yawa to za su cin maka in ka tsorata ba to za ka rage hutunka man kafa adlan dukkan wanda ya firgita ya tsorata adlaja to zai rinka ribatar karshen dare don cinye doguwar tazarar ta sai maza Allah ce wa man azlada dukkan wanda yake ribatar karshen dare wajen cinye tazarar na tafiya mai tsawo balagar manzil zai isa gida lafiya abokin adawa ba zai kama shi ba mai son yi biyu shi hanya ba zai kama shi ba to amma a nan gurin manzo Allah ba yana nufin matafiya fatake ba yana nufin matafiya zuwa lahira eh, man khafa adlat wanda duk ke jin tsoron azabar Allah ranar tashin kiyama duke jin tsoron wuta adlaja to ba zai yadda ba ya yi barci a lokacin da dare bisa uku na karshe ya zo zai tashi ya ibada wa man aslada dukkan ko wanda ke tashi ya ibada a ɗaya bisa uku dare na karshe balagar manzil zai isa aljanna lafiya ina fata yanzu mun fahimta hadisi wato tashbihi ne manzo Allah saboda yana da shi, ne mafi hikimar masu hikima sallallahu alaihi wasallam sai buga misali da abin da zai kusanto da nesa sai ce ala inna sil'atallahi zaliya Sai ku saurara ku hajar Allah tsada gare ta ana inna sil'at Allah aljanna ku saurara ku hajar Allah ita ce aljanna wato hajar da Allah madaukakin sarki ke tallatawa bayi su saya ita ce aljanna farashin da za a bata kuma shine rai da dukiya aljanna ba ta bukatun komai sai mai rai da dukiya inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأحده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. تو سلعة هذا على إن سلعة الله غالية هاجر الله على إن سلعة الله الجنة هذا أبنجي wanda yake tallatawa bayi الجنة rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun imamu tirmidhi yace hadisi ne hasan wa adlaja imamu nawawi zai mana magana fassaran hadisin ko kalma cikin hadisin wa adlaja ma'anar adlaja bi iskan dal da yawa dalun sukuni wa ma'anahu sara min awwalil layli yana nufin tafiyar farkon dare haka ya fassara amma tafiyar da na fassara tafiyar karshen dare shine fassara da Imam Rajab Ibn Rajab kai alhambali yayi kuma ya kawo shawahida kai da haka ni anan bana tare da Imam Nawawi wajen wannan fassara na kuna son ko karin bayani ku duba littafi akwai wani karamin littafi mai kyau na Ibn Rajab al-Hanbali al-Muhajja fi Sayri Dulja kuma shi kenan dan karami ne tsakanin magariba da ita za ka iya karanta su ya fassara wannan hadisin na saddidu wa qarib wa absir wasta'inu bil qadwati war rawha wa shay'in min ad-duljati wannan hadisin yawa sharhi kadai a cikin wannan littafin dan karamin littafi ne mai yawa wal muradu at-tashmir fi ta'a abinda dai hadisin ke nufi jajircewa wajen ibada wato an yi maganar tafiyar dare dan mai tafiyar dare akwai jajircewa to abinda ake nufi ibada والله أعلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة هفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية al'amru ahammu min an yanzura ba'dhum ila ba'd muttafaqun alai. wannan hadisi an karɓo shi daga ummu na Aisha Allah ki kare da a gare ta na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa yuhsharu nasu yawm al za a tare mutane a ranar tashin kiyama al a cikin harshen larabci yana daukar ma'anar jam'i tarawa yana ɗaukar ma'anar fito da mutane kuma tarawa ne wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wato za mu tara su babu guda ɗaya da za a bari za a tara mutane a ranar tashin kiyama hufatan kafafun su ba takalmi uratan huntaye ba mai sutura a cikin su gurlan duk da loba cikin su ba mai ciyayi da wanzami yayi masa qultu sai ce ya rasulullah ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata gaba daya sashi na kallon sashi haka za a yi wa mutane wannan fallasar qala sai manzo Allah ce ya aishatu al-amru ashaddu min an tsananin al'amarin ya fi karfin ma a ce hakan ya dame su ba mai iya tuna wannan mata ta ce a gabana ko ya ta ce ko surika ta ce da tufafi ko ba ni da shi wahalar kawai ta lahira da tashin hankalin da ke ciki ya fi karfin mutum ya tuna wannan wa fi riwaya a wata riwaya al'amru ahammu min an yanzura ba'dhum ila ba'd al'amarin ya fi damar da su cikin cikin damuwa ya fi sa su cikin damuwa sama da a ce ma sashin su ya kallo sashi abin ya fi karfin sashi ya kallo sashi a ranar tashin kiyama muttafaqun alai wani hadisi imamul bukhari da imamul muslim suka rawaito shi ko shakka babu wannan hadisi ya dace da wannan babu babun jin tsoro domin dukkan mutum da zai tuna ranar tashin kiyama za a tashe shi a wannan matsayin duk sarautarsa ina ga wannan abubuwan da kuma nan ina kiran sallah kuma lokacin da zai ko ba abubuwa ne ba ku dauke shi ku fitar da shi dauki mara tashin da kuma mai ta mai kashi can waje mutumin da ya tana cewa ranar tashin kiyama zai shiga cikin wannan hali za a tashe shi duk wadatarsa duk sarautarsa duk mulkinsa duk malantarsa duk shehuntakar shi za a tashe shi cikin wannan hali babu takalmi babu tufafi ga shi tsirara sannan loba a jikin shi ma'ana shayi da wanzami ya masa ma ya koma yadda yake kamar yadda Allah ce kama bada'ana awwal khalqin nu'idu irin yadda muka fari halitta haka za mu mayar da suran tashin kiyama wa'adan alaina inna kunna fa'ilin alkawali ne akan mu lalle sai mun zarta sai mun aikata dukkan mutumin da ya sana wannan to lalle ya kamata razani da firgici ya kama shi kada duniya da abin da ke cikin ta ya rode shi ya mantar da shi ubangijinsa kada dukiya da wadata da makami da sarauta da kuɗi ya sa ya mantar ya manta da lahirarsa ya manta da kiyamarsa ya kamata mutum ya kyautata aƙidarsa kafin komai a samu gyararren imani a cikin zuciya da aƙida mai kyau sannan kuma a samu kyakkyawan aiki a samu kyakkyawar magana maganar ka ta yi kyau aikin ka yi kyau bayan aƙidar ka ta yi kyau to wannan shine makamin tsira a ranar tashin kiyama ba wani ne da za a yi lissafin wannan dan dan wane ne ko jikan wane ko kanin matar wane ko daga gari ka zaki ba magana ce ta waye zo da imani da aiki na gari malati ghurlan bi dhammil ghain al mu'jama a ghairu maktunin ghurlan za'iwa ghainun dhamma ghainun wanda take mai dugo a sama ba ainun makina abinda kalmar take nufi a larabci ghairu maktunin ba masu shayi ba wannan shine karshen hadisan da ke cikin alkhaw